أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن godiya da jingina ma Allah subhanahu wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya saki ba mu dama muka dawo cikin wannan karatu namu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha da shehi malami Muhammad Nasiruddin al-Albani wannan darasi namu shine na biyar a na hudu wannan darasi namu shine na hudu cikin darasan da muke cikin wani littafi mai albarka idan ba manta ba mun tsaya ni inda yake bayani game da abin da ya shafi maganganun da yake zai kawo mana takaitattun bayanai game da cewa wayan na ayimma a wajensu ba da ɗalibai suka kai suka saba musu a wasu imam shafi'i da biyu abu yusuf da Muhammadu ibn hassan sun saba masa kusan kashi ɗaya bisa uku na masabarsa sun saba masa sannan ce duka kuma sauran ayimma haka za ka same su ɗaliban sukan saba musu a lokacin da suka ga sun saba Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan bai bata malaman rai ba a bal ma haka su malaman ke bukata haka su a'imman ke bukata domin sun ce idan hadisi ya tabbata to abi wannan hadisi mun kawo wannan maudu'i ko kuma mun kawo eh, mun kawo daidai inda Muhammad Nasiruddin Albani ke bayani game da wannan kuma har yace zai takaita ka mana misalai guda biyu inda ke tabbata ma eh lalle sun saba ma shugabannin su ko kuma sun saba malaman su ta wannan bangarorin guda biyu misali na farko wanda ya kawo shi ne inda Muhammad Nasiruddin Albani ke cewa qala al Muhammad fi muwattaihi Muhammad ibn al hassan ɗalibin Abu Hanifa ya rubuta littafi ya sa masa suna muwaɗa to cikin littafin nasa na muwaɗa ya kawo ka ya kawo matsaloli da dama inda ya saba malaminsa daga cikinsu yana cewa قال محمد أما أبو هنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدأ ويحول رداءه yake cewa amma abu hanifa amma malaminmu abu hanifa rahimahullah Allah ji kansu da rahama fakana la yara fil istisqa'i salatun baya ganin cewa akwai sallah idan aka samu shahiwar haske rana a idan aka buƙaci shayar da ruwa fari wato yana gani idan aka samu fari to ba za a yi sallah ba shi fahimtar abu hanifa kenan anan yana gani idan aka samu fari to ba a sallah muku mun ga kaga akwai hadisin da ya nuna cewa a yi sallah kuma malaman duniya sun ce da cewa na sallah amma kaga nan Abu Hanifa ya saba musu to sai ɗalibinsa sai ka wannan ra'ayin yace to haka aka samu ra'ayi daga Abu Hanifa yace amma wannan ra'ayin nasa ba za mu bi shi ba mu ka abin da za mu faɗa wa amma fi qaulina amma mu abin da za mu faɗa fa innal imamu yusalli bin nasi raka'ataini liman zai je yi sallah da mutane raka'a biyu raka'a roƙon ruwa sun mai yadda uwa yi hawilu rida'a sannan ya yi addu'a kuma ya canza rigarsa kamar yadda hadisi ya nuna to kaga wani hadisi ne karara ya tabbatar da wannan to kaga ɗalibinsa ya aji ra'ayin malaminsa ya ɗauko hadisi kuma tare da wannan bai sa aka ce yanzu ya hita masabar malaminsa ba a yana nan masabar malaminsa bal wannan ma shine masabar malaminsa domin malaminsa ya ce idan hadisi ya inganta shine masabarsa daga koda ya ce ba a sallar eh, roƙon ruwa to sallar roƙon ruwa dai sunna ce sau daga to kutunna ko sunna ce to kaga masabar malamin Muhammad ibn al ke na. Abu Hanifa ke masabarsa kenan daga kaga shi yasa sai ɗauki wannan hadisi ya aiki ya aje wancan ra'ayin da ake jinginawa ga Abu Hanifa cewa ya ce ba a sallah na'am mun samu ɗaya kenan na biyu Muhammad Nasiru Albani yake cewa وهذا إسام ابن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملاذبين للإمام أبي يوسف كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا جاء إسام ابن يوسف البلخي ɗaya daga cikin ɗalibai na al'imamu Muhammad, wane ne Imam Muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban Abu Hanifa ɗin can da muka kawo maganarsa da Imam Muhammad yana ɗaya daga cikin almajiransa wa min almulazimin lil imami abi hanifa kuma yana a abi yusufa kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ke lizimtar abu yusuf kenan ɗalibi ne daga cikin ɗaliban abu yusuf ɗalibi na biyu daga cikin ɗaliban abu hanifa kenan abu yusuf to amma wannan isa ɗin ɗalibin wayannan ɗaliban guda biyu na abu hanifa sai kasance kana yufti bi khilafi qawli al-imam abi hanifa kasiran yakan bayar da fatawa da dama wadda ta saba ma fatawar Abu Hanifa gashi ko ɗalibin ɗaliban Abu Hanifa shi ba ko ɗalibin Abu Hanifa ba a ɗalibin ɗaliban Abu Hanifa Abu Hanifa na da wannan ɗaliban guda biyu da muka ambata to sai zan wa'annan ɗaliban guda biyu na Abu Hanifa malamai ne ga wannan Islam amma Islam sai ya zo ya bada fatawar ta shakaru da ta Abu Hanifa saboda ni saboda hadisi to kaga wannan haka aka samu magabata Allah saka musu da alkhairi li'annahu lam ya'lami dalila sai ya saba masa don bai san dalili Abu Hanifa ba kame da wannan fatawar sai ya dauko inda ya san dalili wa kana yabharu lahu dalilu ghayrihi fayufti bi wani lokaci dalilin wani daga cikin malamai magabata za ta bayyana gare shi sai ya dauko magana su sai ya bada fatawa sai ya ajita malamin malamansa sai ya dauki wannan sai ya aiki da shi ka je ka dibi albarur ra'iq zaka samu wannan cikakken bayani walidhalika kana yarfa'u yadayhi inda ruku'i war raf'i shi yasa idan aka zo wajen ruku'i ko wajen tasowa daga ruku'i eh, yakan yi daga hannayensa tare kasancewar Abu Hanifa yana cewa wannan haramun ne yana cewa ba a yi amma shi zai daga hannayensa lokacin da zai kabbara harrama zai daga hannayensa lokacin da zai yi kabbara domin ruku'i haka idan ya taso daga ruku'i zai yi wannan kabbara saboda bi saboda hadisi ya tabbatar da ana wannan ana ana daga wannan hannu ba kabbara ba shi duk kabbara dukan ni sun da daga hannuwa yakan daga hannunsa lokacin da zai kabbara ruku'i ya daka hannayensa lokacin da ya taso daga kabbara ruku'i tare da kasancewar masabasa ta ce ba a yi amma shi yana yi kuma don mi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka saboda sai bi hadisi ya aje masa a nan kinin kama huwa fi sunna almutawatira anhu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda dai wannan ita ce sunna tabbatatta mutawatira cewa manzo Allah yana daga hannayensa lokacin da zai je waje ruku'i yakan daga hannayensa lokacin da ya taso daga ruku'i to sai ya zan wannan isam shi ma yana haka ta da kasancewa masa ba ta ce ba ai amma shi yana yi falam yamna'ahu min al'amali amali biha anna al a salasa qalu bi khilafiha kasancewar a imma ɗin nan guda hudu to ukun cikinsu dukkan sun ke ba a yi wannan duk bai hana masa yi aiki da hadisi mutum da hadisi ya tabbata ga ma guda uku dukkan sun ce ba a yi guda ne kaɗai ce ana yi wa zalika ma yajibu an yakuna alaihi kullu muslimin malaki to wannan ko haka ya kamata dukkan musulmi ya kasance cewa idan hadisi ya inganta ba ya yawa ga wa'ina sawa'un dukkan su sun saba ma hadisin ko ko ɗaya daga cikin su ya saba ma hadisin ko ko biyu daga cikinsu ko ma uku daga cikinsu biyan su kaga wannan ukun duk sun saba mu cewa idan aka zo wajen ruku'i ana daga hannuwa kaga Abu Hanifa bai yarda da wannan ba Imam Shafi ma bai yarda da wannan ba kuma Imam Malik shi ma bai yarda da wannan ba to amma kuma kaga Islam shi ya yarda da wannan saboda mi saboda hadisi ya tabbata kaga kuma hadisi mutawatiri ba ma wai matsayin sahihi ba ya kai mutawatiri cewa annabi yana hakan sallallahu alaihi wa sallam saboda kaga dukkan wayannan ba su yi da shi ba amma shi kaga yayi da shi eh, Imam Ahmad ne yayi da shi yana yayi da haka din wa khulasatul qawl malike cewa dai takaitaccen magana innani arju alla yubadira ahadun min al-muqallidina ila ta'ani fi mashrabi hadha al-kitab ni na fata dai wayanda ke takalidanci da wayannan malaman da ma wasu malaman da suke takalidanci ina fatar ba za su yi gaugawan suka wani littafin nawa ba na a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama kar kai gaugawa ka soke shi ka ce karya ne ko ka ce ba daidai ne ba ko ka ce ya saba ma musulunci ko ka ce ya saba ma addinin ma gaba daya ko duk kar kai haka wa tarkil istifadati bima mimma fihi kada eh, ka kasa amfani da abun da ke cikin sa ka karyata shi ka ki amfani da abun da ke cikin sa karka ya karan domin akwai fa'idodi kuri da gaske kaka haramta ma kanka amfani da abin da ke cikin sa na sunan annabawiya na sunnoni na annabi sallallahu alaihi wasallam karka faramta ma kanka amfani da su domin ta kalidanci bidawa mukhalafati halil mazhab don kana da'awar cewa eh lalle abin da ke ciki ya sa wa masabarka eh, in kai nan kawo ja ma kanka asara kadi ka je ka eh, karance shi domin ka ga abin da ke cikin sa bal arju an yatazakkara ma aslafnahu a ah, abin da ke fata dai shine mutu ya tuna da abin da muka gabatar min aqwalil a'imma na maganganu wayannan shugabanni fi wujubil amali bis sunna na nuna wajibcin aiki da sunna da wayannan magabata suka ambata kuma muka hakaito ma a wannan littafin wa tarki aqwalihim al mukhalifata lah kuma da barin maganganun su wayanda sun saba ma wannan sunnar eh, karka manta da wayannan maganganun da muka gabatar wal ya'lama kuma lalle mutu ya sani anna bana fi hadha al mashrabi sukar wannan mashayar da muka shawo muka kawo ma innama huwa tsanun fil imam alladhi yuqalliduhu ayyan kana min al-a'imma suka ne ga wannan jagoran naka suka ne ga wannan shugaban masabar taka da kake ganin cewa kamar wannan abin da ke littafin ya saba mata ka masabar kamar kana so sani domin kana son ka nuna kenan masabarsa ta saba ma hadisi domin duk abin da ke cikin nan hadisi ne zamu kawo ma ba za mu taba ma wata maganar wani malamin ba wanda ba ta yi da hadisi ba duk abin da zan kawo ma to zan kawo ma hadisi kuma sai na karanta ma hadisin kana gadi gashi kuma da ga inda zaka same shi kuma ga malaman da suka inganta hadisi saboda ka idan ka ce ka ta zaba ma wannan hadisin ka soki ka. saboda ka ina fatan ka fahimci wannan wannan abin da Muhammadu eh, Nasiru da Albani ke sai ambata kenan a wannan gurin kuma yake sai ya jawo hankalinmu na'am fa innama akhadna hadha almanhaj minhum kama sabaka bayanuhu kuma ka sani wannan manhajin namu da kaga mun dauku cewa duk abin da zamu kawo wa hadisi zamu kawo wa zamu bi masabar malaman hadisi manhajin malaman hadisi mu kawo ma to wayannan wannan manhajin shine manhajin dukkan wayannan al'aimma al-arba'a dinnan da ma wasu wayanda suka malaman furu'a malaman fikihu wannan shine manhajin su cewa ai aiki da hadisi a aje magana wanda ya saba mahadisi wannan shine manhajin su saboda idan kar soki wannan littafin kamar ka soki eh, masabartaka da kake kira zuwa gare ta faman araba anil ihtida'i bihim fi hadha sabili fa huwa ala khadarin azim wanda kuma ya kauce ma koyi da wayannan magabatan ya kauce ma bin shiriyar tasu game da cewa idan hadisi ya inganta ya aiki da shi a aje magana kowane malami a ɗauko hadisi a yake da shi in ka saba ma wannan fahimta wanda duk ya kuskure ya saba ma wannan fahimtar fa huwa ala khadin azimin to yana kan hadari babban hadari Allah shi kare mu li'annahu yastalzimu al-i'rab an sunna domin wannan zai kai shiga ga barin sunna kenan wa qad amarna inda al-ikhtilafi wa qad umirna wa ko kuma wa qad umirna inda al-ikhtilafi bir-ruju'i ilayha gashi ko an umurce mu cewa idan mun yi sabani to mu koma ma wannan sunna wal i'timadu alaiha kuma mu dogara kanta kama qala ta'ala kama yadda Allah fada fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman a in ji Allah ina rantsuwa da ubangijinka kira Allah yana rantsuwa da kansa la yu'minuna ba za su kasance masu imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun mai da kai kai ne ke hukunci ga duk abin da ke gudana tsakaninsu thumma la an fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su samu takura da damuwa ba ga hukuncin da ka riga kai wa yusallimu tasliman za su mika wuya miƙawa ba tare da taraddudi ba asalullah ta'ala an yaj'alana mimman qala fihim ina roƙo Allah su wa ta'ala ya sanya mu cikin wa'inda Allah da kansa ya faɗa yana yaba musu yana cewa ina kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون الله ركان سيكي وإنما كان قول المؤمنين lalle maganar muminai ita ce iza du'u ila wa rasuli a lokacin da aka kira su zuwa ga imani da Allah zuwa ga aikata aiki da Allah zuwa ga imani da manzo Allah zuwa ga hadisan manzo Allah idan ka kira su zuwa ga wannan liya kuma bainahum ya yayi musu hukunci shi Allah da manzo Allah to zaka ji suna cewa an yaqulu sami'na wa ata'na zaka ji suna cewa mun ji kuma mun yadda su masu imani kenan kenan wannan ita ce akidar ta ahli sunna ita ce akidar duk wani mai imani idan ka kira shi zuwa ga littafi Allah zuwa ga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye zai yi da wannan kiran kuma zai aiki da wannan kiran kuma zaka ji yana cewa mun ji mun yarda wa ulaika humul muflihun wayannan kuma su ne masu babban rabo a gaban Allah ya Allah ka sanya mu cikin su sai Allah ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda yi wa Allah biyayya yawa manzo Allah biyayya wa yakhsha Allah ya ji tsoro Allah wa yattaqihi yayi takawa ga Allah fa ulaika humul fa'iduna to wayannan su ne masu rabo a gaban Allah Muhammad Nasiru Albani yana roƙon Allah ya sanya shi cikin wayannan ya sanya mu cikin wayannan ya sanya ɗan uwanmu a ko ina suke musulmai cikin wa'anda lalle ne idan Allah mai girma da ɗaukaka ya yi hukunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hukunci za su rinka cewa to lalle mun yi kuma mun yi da'a kuma za su yi biyayya kuma duk mutumin da lalle ya samu hakan to lalle shine ke da rabo a gaban Allah wanda yawa Allah da'a yawa manzo Allah da'a ya ji tsoron Allah ya yi takawa ga Allah to ba shakka wannan mutum shine ke da cikakken rabo a gaba Allah ya Allah ka sanya mu cikin masu cikakken rabo kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albari yake addu'a muna irin wannan addu'a mu ma kanmu Allah shi ba mu irin wannan babbar rabo kuma shi taimake mu taimake al'umma mu gaba daya su samu wannan babbar rabo na biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaunar manzo Allah da biyar abun da manzo Allah ya zo da shi sai malai sake muna wani topic kuma yake cewa shubuhatun wa jawabuha akwai wasu shubuhohi wanda kuma ya kamata mu ba da amsa game da wa'annan shubuhohi domin irin wannan bayanin da muke yi wanda wannan littafi ya kumsa a nan waje mukaddimarsa na cewa manzo Allah ne a wajibi a bishi duk wanda ba manzo Allah ba akan bishi idan ya yi daidai da na manzo Allah idan bai ba kuma za a aje masa a ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maganganun cewa da wajibi ne a bi hadisi a cikin dukkan al'amuran mu na ibadan mu da abubuwan da suka shafi mu'amalar mu duka ya wajibi ne mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da mu bi koyarwa irin ta manzo Allah wannan da dama wasu mutane sukan yi kokarin su soki wannan manhaji suka yi kokarin kuma su ce ah, muna ah, kiyaya ne ga wayannan a'imma muna kiyaya ne ga malaman ah, fikihu muna kiyaya da suwani da suwani wannan da dama mutane za su yi fadi wayannan kuma sukan kawo su shubuhi su kafa wanda wayannan shubuhi da dama sukan batar da mutane da dama sai su kasa gane ta hakika ne abun da gaskiya to ya kamata mu ambaci wasu daga cikin shubuhoyin sauran kuma dole ne sai mun koma makaranta domin babu lokacin da za mu ambace su duka Muhammad Nasiru Albani ya ce zai ambaci wasu daga cikin su domin su zama izina kuma ya ba da amsa a kansu sauran kuma sai a koma makaranta a karanta domin a gane domin wa'in shubohin suna tauye mutane da dama wajen fahimtar hakikanin gaskiya domin wajen fahimtar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar ci aiki da su baina shubuhin wajibi ne a yi bayani akan su domin a gani zalika ma kuntu katabtuhu zo 10 sanawatin Muhammad Nasiruddin Albani ke cewa to wannan abun da kun ji mun karantu tun darasin mu na daya zuwa wannan darasi na hudu to shine fa wanda ne rubuta sama da shekara goma fi muqaddimati hadha alkitab wa muqaddima wannan littafi wa qad zahara lana fi hadhihi albarha annahu kana laha ta'thirun tayyibun fi suhufi shababil mumin lalle wannan fitowar wannan littafi shekara goma da suka wuce ya nuna ya yi tasiri kwai da gaske a cikin matasa musulmai masu imani da dama sun amfani da wannan littafi kuma sun yaɗa shi kuma littafin ya yi tasiri kwai da gaske a wajensu lirishadihim ila wujubil audati ila dinihim wa ibadatihim ila wa ibadatihim ila al safi min al-islami wato wanda ke tabbata musu wajibcin komawa su lokacin da za su yi addini su lokacin da za su yi ibada su su koma ma hadisan manzo Allah su koma ma Qur'ani su koma ma usafi mabubuga ta tatatta mabubuga ita ce littafi Allah sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce mabubbuga tatatta kuma ta musulunci to wannan ya tabbata ma musulmai kenan wannan qadiyya kuma da dama sun fahimci eh lalle wajibi ne a koma ma hadisi wajibi ne a koma ma maganganun manzo Allah ayyukan manzo Allah taqarirat na manzo Allah sannan kuma a koma ma Qur'ani ayi aiki da littafi Allah da sunnan manzo Allah wannan wajibi ne sun gane haka wannan littafi ya musu matukar tasiri faqad izdada fihim walhamdulillahi al'amiluna bi sunna wal muta'abbiduna biha lalle wa'anda ke aiki da sunna sun karu kwarai da gaske alhamdulillah masu ibada da sunna masu amfani da sunna su yi ibada ga Allah to lalle sun karu kwarai da gaske hatta saro ma'arufi na bizalika har ya zama sanannu ne duk garin da kaje zaka je an ce ga su an masu suna ko ina ko ne gari na da irin sunan da ake yi musu ya zama kenan sanannu ne gaira anni sai ni lamassu min babin tawaqqufan anil indifa'i ila al-amal biha amma ni kuma na dan hango akwai wasu inda sun kai tawaqqufi ba su je suka mika wuya 100 bisa 100 ba wajen aikin wasu sun yi riga sun miƙa wuya ɗari bisa ɗari suna aikin amma ga wasu nan suna gani eh lalle fa abun nan da malaman nan ke faɗa ko abun nan da matasan nan ke faɗa gaskiya ce to amma kuma sun ɗan kasa aiki da wannan gaskiyar saboda wasu shubuhuhi sun kasa aiki da wannan gaskiyar saboda shubuhi la shakkan fi wujubi zalika ba wai suna shakkar cewa wajibi ne a yi aiki da sunna ba a fi da lalle wajibi ne a bi manzo Allah wajibi ne a bi sunnan manzo Allah amma kuma gashi sun kasa aiki da shi ba don komai ba ba don shakka ba ba da masa sukuna min al-ayati wal akhbari an al-a'immati fil amri bil ruju' bayan mu riga mun kawo hadisai mun kawo maganganu daga cikin wayannan maganganun magabata wayanda ke nuna wajibcin koma ma littafin Allah da sunan manzo Allah ba sa shakka akan haka walakin li shubhati yusammunaha min babil yasma'unaha min babil mashayikh sun kasa aiki da wannan hadisi ne saboda wasu shubuhohin da wasu malamai ke kada musu kada musu shubuhi wa'annan shubuhohin sai suka hana musu aiki da hadisi suka hana musu mi kauya 100 bisa 100 saboda wa'annan shubuhohin da suke ji liza malaki saboda haka ra'aytu an ata'arrada li dhikriha wa raddi alaiha naga a wannan bugu kuma tun an shekara goma ana karanta littafi da irin wancan mukaddima kawai to ya kamata yanzu kuma in kara in ambaci wa'annan shubuhin kuma sai in wawa wa'annan shubuhin raddi idan aka samu aka yi haka la'alla zalika al uba yandafa'u ba'da zalika ila al-amal bis sunna ma al-amilina biha yakan da suke suka kasa aiki da sunna domin wa'annan shubuhin da malaman suka kada musu to ba mamaki yanzu kuma idan aka yi musu bayanin wa'annan shubuhin kuma aka yi amsa musu aka ba su amsa gamsassa yana yiwuwa sai su je su yi aiki da sunna su shiga cikin wa'inda ke aiki da wannan sunna ya kunu min al najiya in bi iznillahi ta'ala su fada su ma cikin wannan firqa an da yarda Allah Allah ka samu cikin su wato kungiyar da ke tsira a gaban Allah jama'a Allah zai ba nasara tsira a ran kiyama to Allah ka sanya mu ciki wa'inda za su tsira gaban Allah shubuha ta farko wadda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo shine qala ba'dhum wasu daga cikin malamai na cewa la shakka ba shakka anna rujua ila hadayi nabina sallallahu alaihi wasallama fi shu'uni dinina amrun wajibun koma mashiriyar manzon Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sha'ani addinin mu gaskiyar magana al'amari ne wajibi la mafi fi ma kana minha ibadatan mahaba musamman ma abunda ibada tsintsar ibada domin abin da ba ibada ba wannan baya dole ne ba don abin da ya shafi sha'anin rayuwa amma abin da ibada shi kan dole ne sai manzo Allah yayi zaka yi da dama cikin malamai mun ji suna faɗi eh haka din la majalalin ra'ayi ba makawa wato babu hanyar da zaka je wai da ra'ayi zaka yi ibada ibada baya yiwa da ra'ayi ibada yana yiwa da nassi ne wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi al manqulu haka ma Sheikh Abdullahi Gundu ke faɗa Allah ba a bauta masa da hankali da ra'ayi a ana bauta masa ne da shari'arsa da aka samo daga Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtihadu fiya? wai ba ba Allah ibada da ijtihadi kace a bari in ya kokari in gano hukunci a iya kokarin ka gano hukunci shine ka bi Qur'ani ka bi hadisi shi zai tabbata maka li'annaha tawqifiyya domin ita ibada tawqifiyya ne ba yadda za a yi kace zaka tsara ma kanka yadda zaka yi sallah zaka tsara ma yadda zaka yi zikiri zaka tsara ma kanka yadda zaka yi kowace irin ibada a ibada in dai ibada ce to lalle ne sai annabi ya tsara ta shi yake za a yi kaza ga yadda za a yi sallah ga yadda za a yi zikiri ga yadda za a karatu alqur'ani ga yadda za a yi azumi ga yadda za a yi aikin haji dukkan wata ibada sai da manzo Allah ya tsara kuma yace ku zo ku yi koyi da ni sallah yi sallah aiki haji yake aiki haji gaban kai sai ke cewa ku zo an nima na suka ku ku je ku riƙe wannan ibada da kuka samu kuka ga yayi eh, nayi ku je ku yi haka kuka ga nayi dukkan da haka manzo Allah mai ke koyarwa to irin koyarwa ta manzo Allah ita ce wadda a wajibi ga kowane musulmi koyi da ita da dama malamai zaka ci suna faɗin wannan ka salati masalan kamar sallah nana. sai ka ji suna cewa bayan sun kawo wannan wanda shine hakikanin gaskiya amma kuma daga ba sai ka ji suna cewa sun kawo lakin sai ka ji suke nana. sai dai mu kan la nakadu nasma'u ahadan min al-mashayikh al-muqallidina ya'muru bidhalika wannan abu wanda kuke cewa muhi ba mu taba jin wasu daga cikin malaman mu ba magabata manyan manyan shehunan mu ba suna ba da umarni ai wannan wannan shine zai hana mana bi lalle ne biyan manzo Allah wajibi ne lalle ne saki maganar kowa bi ta manzo Allah wajibi ne amma abinda babban matsalar mu shine mu ki malaman ba manyan malamai shehuna ba mu ci suna faɗin wannan ba bal najiduhum yuqirruna al-ikhtilafa a muna ma ji su suna tabbar da cewa ya halatta yi sabani amma suna cewa idan aka samu sabani wani ya ce wani ya ce ka zabi wanda ya ma dama ma dadi ka dauka ba ma wannan ba wa umuna annahu tawsi'atun alal umma har suna ganin cewa wai wannan sabanin wata irin tausasawa ce wata irin da wato abun gani aka wa al'umma fada eh, yalwata ma al'umma ne aka yi yadda mutum zai zabi abin da ya mai daɗi ba ba kunkunta kunkunta muna ba cewa dole sai mun ɗauki ra'ayi ɗaya ba a'a an ba mu dama abu ne mai faɗi malam wani ya ce malam wani ya ce malam wani ya ce sai ka je ka zaɓi wanda ya ma daɗi sai ka ɗauka to ai kaga wannan an samu tausi'a wa ya tajjuna ala zalika bi hadisi kuma har ma suna kawo hadisi akan haka dalama karraru da dama muke jin suna maimaita wannan hadisi fi misli hadhihi munasaba ga irin abin da ya shafi wannan munasaba raddina bihi ala ansari sunna suna wa masu kira ajewa abi sunna a aje maganganun malamai a dauku sunna manzo Allah ya aiki da sai kaga su ku suna musu raddi da wannan hadisin suna cewa ai annabi yana cewa ikhtilafu ummati rahma sabani al'umma ta rahama ce فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو إليه to kuma kaga ai wannan hadisi ya saba ma wannan manhajin da muke kira cewa dole abi hadisi manzo Allah domin ya ce sabani al'umma rahama ce kuma ko an ce sabanin malamai rahama sabanin malamai rahama domin haka ba za ka ji shi ma Bahaushe yana cewa wai sabanin malamai rahama to idan muka ce haka sabanin malamai rahama ne to kar kenan ba damar mu ci dole sai ka dawo ka bi ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a za ka je ka cike sabanin malaman nan wanda ya ma sauki sai ka je ka dauka wa allaftu wa allafta kitabaka hadha wa ghayrihu alaihi kuma wannan rubutun naka da kai cewa dole ne mu bi manzo Allah dole ne mu aje maganganun malaman da suka saba manzo Allah mu bi manzo Allah kai tsaye to ai wannan hadisi ya saba ma ra'ayinka ya saba ma littafinka fama qauluka fi hadha alhadisi to me zaka faɗa game da wannan hadisi to wannan kaga eh, wata shubuha ce babbar shubuha ce cewa ai eh, sabani al'umma rahama ne tunda ko sabani al'umma rahama ne ba dole ne sai ka bi abin da manzo Allah ya zo da shi ba kai dai tunda dai an samu wani malami ya bada fatawa akan kaza to in kaga dama ka bi shi in kaga dama ka bi wancan to kaga an samu tausiya to wannan ba karamar shubuha ce ba domin wannan yakan sa a kauce mu sunnan manzo Allah domin mun san ai gaskiya guda ce bai yi wa ce wani gaskiya yake wani ma gaskiya yake kuma dukkanin su maganganu suna karo da juna a gaskiya guda ce ɗayan da ya yi kuskure to daga wajibin ka ne ka nemi waye a daidai don ka bi shi ka nemi wa ne abba daidai ba don ka masa addu'a ka kauce ma maganar sa ka ɗauki ta daidai to ma da yake zai baka amsa game da wannan shubha musamman wannan hadisi da suka kawo na ikhtisafu ummati rahama sabani al'umma ta wai rahama ce zai kawo ma amsar wannan yake cewa al'awwal na farko dai annal hadisa la yasih hadisi ne bai inganta ba cewa sabani al'umma rama ne wannan magana ba za ce hadisi bai tabbata ba kanta cewa sabani al'umma ta tausi'a ce rahama ce wannan duka bai inganta ba bal huwa batilu a hadisi ne ma batacce hadisi tambada da hadisi hadisi ne da bai tabbata ba la asallahu bai da asali kuma ba ni ni faɗa haka ba Muhammad Nasiru Albani domin da dama idan Albani kai wani mana sai ya ce Albani ya na hadisi ko Albani ya inganta shi a Albani bai ingantawa bai raunana ba Albani kan bi ka'idodi da maganganun magabatan ne su za su tabbatar da inganci hadisin ko kuma rashin ingancin sa nan yanzu ya ce hadisin nan bai da inganci bai ma da asali ina ya samu hakan قال العلامة السبكي العلامة السبكي كوا san ɗaya daga cikin manya manyan malaman duniya ne da suka shahara yana cewa lam aqif lahu ala sanadin sahihin ban taba samu isnadi ingantacce ba na wannan hadisi dukka sa ba wanda ya inganta inji wani ne inji asubuki wala ba'ifin kai ba ma ba'ifin ba ko ba'ifin ba ma magani ba wala mawdu'i kawai dai mutane suka kaga abun su suka fada ko isnadi bai da saboda bai da asili ma gaba daya inji imamu subki to kaga abin da albani ya fada ya tabbata qultu nice wa inna ma ruwiya bi lafzi an ruwaito shi amma da lafzi ikhtilafu ashabi lakum rahama sabanin sahabbai na gare ku rahama ce wannan shine lafazin da aka ruwaito shi ma bai inganta ba amma wancan da ake cewa ikhtilafu ummati rahama kwata kwata hadisin ko asali ma baya da amma ikhtilafu ashabi lakum rahama an ruwaito shi amma da isnadin da bai inganta ba wannan Shi ne aka ambata kaga yana da bambanci da wancan bambanci wancan ya ce ikhtilafu ummati wannan kuma ya ce ikhtilaf ashabi idan an ce sahabbai to kaga sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da daraja da ta wuce duk wani daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga ko su din kansu ma sahabban cewa sabanin su rahama ce shi ma bai inganta ba haka an sake ruwaito wani wata ruwaya mai cewa ashabi kan nujumi fa bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum sahabbaina kamar taurari ne ashabi kan nujumi sahabbaina kamar taurari ne fa bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum duk wanda kun kai koyi da shi to kun shiryu to wannan ma kaga wani hadisi ne kansa to shi ma bai inganta ba wakilahu ma la yasihu malaiki dukkanin su inganta ba guda biyu dinnan wanda ma har an samu isnadi a kansu ikhtilafu ashabi lakum rahama eh, ashabi kan nujumi fa bi ayyihim iqtadaytum itadaytum wayannan guda biyu din duka ba wanda ya inganta al awwal wahin jiddan na farko dai mai rauni ne kwarai da gaske wal akharu mawdu'un na biyu ashabi kan nujumi sabbai na kamar taurari ne to shi ko mawdu'i ne ba ma wai ah, ah, da'ifi ba ko wahin ba a maudu'i ne gaba ɗaya وقد حققت القول في ذلك كله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة idan kana son ka samu tabbacin wa'anda suka tabbatar da wa'annan hadisan dukkan ba su inganta ba mawdu'ai ne masu illa ne masu rauni ne ka je ka dauki littafi na na silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a ka je ka dibi wa'annan hadisan musamman raqami na 58 da kuma raqami na 59 da kuma rakami na sittin da ɗaya a cikin silsatul da da'ifa wal mawdu'a saka ka bayani inda wannan hadisi ya zan bai inganta ba dalilan da yasa hadisan suka zama mawdu'ai dalilan da yasa wa'annan hadisan suka zama babu tabbatacce babu ingantacce a cikin su to wannan ita ce fuska ta farko da zan maka gusan ma da waccan shubuwar da suke cewa eh lalle sabani al'umma ai rahama ce sadaka ba dole ne sai ka dora mu cewa dole sai mun tsaya bisa ga magana ɗaya ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunna an ce sabanin malamai rahama ne kaga zan zabi wanda ya min dama in aiki da shi wanda ya min dadi in aiki da shi to kaga raddin da zan ma wannan dai hadisin da suke dogara cewa sabanin al'umma ta rahama ce hadisin ne bai tabbata ba hadisin ƙarya ne na farko kenan huska ta farko kenan huska ta biyu kuma wanda zan wanke ma wannan shubha anal hadisa ma dafi mukhalifun lil qur'anil karimi wannan hadisin tare da kasancewa sa mai rauni ne tare da kasancewa sa mai illa ne tare da kasancewa sa hadisi ne mawdu'i to kuma a hakan kuma ya saba ma alqur'ani kwata kwata ya saba ma alqur'ani fa innal ayata alwaridata fihi domin ayoyin da suka zo cikin alqur'ani sun zo fi nahyi al ikhlaf fi dini sun zo suna cewa kar a kuskura ayi sabani sabani bala'i ne sabani sharri ne wal amru bil ittifaqi fi kuma suna bada umarni cewa ayi ittifaqi kar ayi sabani asharu min an kuma ayoyin da suka zo game da wannan to sun shahara sun wuce ma a ce sai ma ambace su duka domin ba su ambatuwa sun yawa walakin la ba'sa min an nasuqa baba amma ba laifi mu kawo ni wasu daga cikin su don ka gane ala sabilil misali wannan kuma ana kawo mani saboda misali kawai amma in ba haka ba ai qur'ani gaba ɗaya yana hana sabani ne qala allah ta'ala allah yana cewa wala tanaza'u fatafshalu wa hukum kada ku kama jayayya wannan yace kaza wannan yace kaza idan kun kai nan to za ku tarwatsi daga nan kuma sai zan karfin ku ya tafi ku samu karya to kai wannan aya ta nuna kada ai sabani kenan kuma ya za a cewa kuma annabi ya ce sabani rahama ce wa kala wata aya malana cewa wala takunu minal mushrikina من farraqu dinahum wa kanu shiyan kullu hizbin bima ladayhim farihun kada ku kasance kamar mushrikai wayannan da suka rabu da addinin su suka kasance kungiyoyi daban-daban ko ce kungiya tana farin ciki da abin da ke tare da ita ne kowa na ganin cewa nashi ne daidai amma gashi an bar na annabi to kaga kar ku zama haka domin dukkanin kungiyoyin da ke cikin kiristoci dukkan su saba abin da annabi isa ya zo da shi su kowa wani malami ya ɗibi nashi yayi daban wannan ma ya ɗiba yayi daban wannan ma ya ɗiba yayi daban idan ka haɗa maganganun su kwata-kwata sun saba ma annabi Isa alaihi salatu wasalam to ku musulmai kar ku yi hakan. wannan malami ya ɗiba ya ce ga nashi wannan ma ya ɗiba ya ce ga nashi kuma ya rinka kira zuwa ga nashi eh, kaga sai ku bar na manzo Allah kenan saboda ka ku dunke guri daya ku bi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku bi na malaman ku domin malaman ku suna kiran ku ne zuwa ga ra'ayin su shi ko manzo Allah yana kiran ku ne zuwa ga addini musulunci sai ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bi wa'annan malaman da za su raba ku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abu da aya ta faɗa kenan to kaga aya tana cewa mi Kinan tana cewa kada ku kuskura ku yi sabani kenan ashe hadisi ke cewa sabani rahama je bai yiwa domin ya karo da wannan aya wa qala haka kuma Allah ke fara wata aya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka mutane ba sa gushewa suna sabani sai wanda Allah ya wa rahama kenan sabani ba rahama ne ba do an ce wanda Allah ya wa rahama shi ba zai shigo cikin wa'anda ke sassaba wannan ba kina a lokacin da aka samu haɗin kai aka bi littafi Allah da sunan manzo Allah to lokaci rahama ke tabbata lokacin da aka yi sabani wannan ya ɗiba yayi nan wannan ya ɗiba yayi nan to nan ne ake samun matsala to kaga kenan ba rahama ce ba sabani fa idza kana man rahima rabbuka la yakhtalifun idan ya zama inda Allah ya wa rahama ba sa sabani wa ina ma yakhtalifu alul batili wa inda ke cikin bata kenan suke sabani fa kaifa yuqal ya hankali zai baka an yakuna al-ikhtilafu rahama a ce wai sabani rahama ce idan ya zama wa'inda suka yi sabani to su ne ke cikin bala'i su ne ke cikin matsala Wa'inda suka samu haɗin kai suka bi Kur'ani kai tsaye suke cikin rahama to ya za a yi kuma a ce ma sabani ya zama rahama kanan bai yiwa kenan fa sabata wannan ya tabbata kenan na hadha hadisa la yasi wannan hadisi bai inganta ba la sanadin wala matanan sanadinsa bai inganta ba kuma mataninsa gundarin bakinsa in ka kalla bai inganta ba domin ya karo da ayoyin Qur'ani ya karo da hadisai tabbatattu wa hina izin to a wannan lokaci da muka gane haka ya tabayyanu bi waduhin yakan bayyana a bayyane karara annahu la yajuzu ittikhaduhu shubhatan litawaqqufi an al-amal bil kitabi was sunnah bai ka dauki wannan hadisin kawai ya zama ma shubha da za ta hana maka aiki da littafi Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai watsi da hadisin gaji ka dauki hadisai kai aiki da su idan sun inganta alladhi amara bihi al-umma wannan hadisan da wa'ina a'imma suka da umarni cewa a yi aiki da su a yi al'aimma al'arba'a imam malik imam abu hanifa shafi ahmadu ibn hanbal umarnin da suka bayar cewa a rike littafi allah a rike sunan manzo allah sallallahu alaihi wasallama to kaga bai yiwa ka aje maganganun su domin maganar wannan hadisin da maudu'i hadisin da bai inganta ba wannan ita ce shubuha ta farko wadda ya kamata mu yi magana a kanta kuma mu yi magana a kanta na biyu muhammad nasir al-albani ke cewa kala akharuna wasu suna cewa idza kana al-ikhtilafu fi ad manhiyan anhu fama za ta kuluna fil ikhtilafi sahaba wal a'imma min ba'dihim tunda kun ce e. lalle sabanin al'umma ba rahama ce ba sabanin al'umma bala'i ne kun ka gaya mana haka yanzu to idan ka idan muka dauki maganarka to ai muna ganin kamar ta saba ma abin da ya faru domin ga sabai sun yi sabani ikhtilafu sahaba sabai sun yi sabani wala imma min ba'din kuma imma sun yi sabani bayan su to ya za a yi kuma kai ka ce sabani ba rahama ce ba kuma ga sabai sun yi ga imma sun yi wa hal sammata farqun bayna ikhtilafihim wa ikhtilafi ghayrihim min al-mutaakhirin akwai sabani akwai bambanci ne tsakanin sabanin sabai da kuma sabanin wanda suka biyo bagare cikin mutaakhirun irin sabanin da ake a hali yanzu fal jawabu am. eh amsa ta shine eh akwai bambanci ba dai ne ba hunaka farqun kabirun bainal ikhtilafaini akwai bambanci babba ba ma karami ba tsakanin nan sabanin guda biyu wa yazharu zalika fi shay'aini kuma wannan kan bayyana ga ababe guda biyu al na farko sababuhu dalilin sabani me yasa sabai suka yi sabani to kaga me yasa kuku kuke sabani a yanzu kaga na ɗaya kenan na biyu asaruhu tasiri wannan sabani bayan an samu sabarin na sahabbai ya tasiri yake tsakanin su naku kuma yanzu shi ma ya tasiri yake to ya kamata ka diba ya kamata kuma mu dibe su to da wayannan fuskokin guda biyu nan ne zamu gane cewa akwai bambanci sabanin sahabbai da kuma sabanin mu dalilin sa da kuma tasirin da yi fa amal ikhtilafu sahaba to sabani sabai dai fa inna ma kana an daruratin ne larura ce ta sa aka sami wannan sabani wa ikhtilafun dabi'iyyun kuma sabani ne na dabi'a minhu fil a wajen fahimta sabani ne na larura sabani ne na dabi'a dabi'ar dan adam dole a samu sabani tsakaninka da wani domin zuciyarka daban tashi daban fahimtarka daban tashi daban wannan dabi'i ne ko da kayi ne aka kawo aka ce zaɓa idan ka ga wannan mai kyau ne to wani a wajensa shi ko bayi da kyau idan mace ce aka ce ka zaɓa wata za ka mai kyau ce kai a naka a wani shi ko ba mai kyau ne ba idan maza ne wani mai kyau ne a wajenki a wajen wani shi kuma a wajen wata baya da kyau ra'ayi ne kawai to ikhtilaf na sabbai haka yake wajen ra'ayi ne abin nan ɗabi'a ce kuma ya sha bamban da irin nan yanzu istalzama ikhtilafuhum sun zalat min ba'dihim wannan shi yasa aka samu wannan sabani a wajen su ayubafu ila zalika umurun ukhra kana fi zamanihim kuma qari da karau akwai salamuran da suka faru a zamanin su istalzama ikhlaf wanda wajabtar da a samu wannan sabani summa zarat min ba'dihim bayan su kuma sai ya zawanna abun sai ya gushe saboda akwai abubuwa dalilin da yasa aka samu sabani a wajen su kuma bayan wuce wasu wannan abun ya gushe wani lokaci zaka ga akwai sabani na siyasa idan kana son ka samu cikakken bayani akan wannan ka je ka ɗauki al fi usulil ahkami na ibnu hazam al-andalusi ko kuma hujjatullahi al-baligha na ad-dahlawi zaka samu wannan cikakken bayani da sauran dai littafai masu cikakken bayani game da lalle akwai bambanci tsakanin sabanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sabanin da muke fama da shi a hali yanzu na'am wa amma al-ikhtilaf yake wa mislu hadha al-ikhtilaf la yumkinu al-khulas minhu kulliyan irin wannan sabanin bai yiwa a kubuta da shi gaba daya a dole ne eh, za a dan samu irin wannan sabanin amma me dalili kuma menene sababi sannan kuma menene tasirin sa to shine abun dubawa wala yalhaqu alu dhammu irin wannan sabanin ba a zargi mutane da shi alwari fil ayati sabiqa wanda yazo cikin wayancin ayoyin ba a zargin su da irin sa ba irin ne ba ba irin ne ke magana akan su ba wa ma fi ma'ana da kuma wasu ayoyin da suka zo da irin wannan ma'anar li adami tahaqquqi shart al mu'akhadha domin babu ne shartin na mu'akhadha wa huwa al qasd aw al alayhi wato shine kai niyyar sabawa ko kuma ka dogara ga hadisi ya bayyana ga hujja ta bayyana karara amma ka doge ka ki to wannan shine ka shigo ciko in ake zargi amma wanda babu aya karara wanda ta nuna ra'ayinsa ba daidai ne ba ko ba hadisi karara wanda ya nuna ra'ayinsa ba daidai ne ba sai ya zama ya samu sabani tsakanin su da Qur'ani ko hadisi yake ma ra'ayinsa shine daidai karara to wannan kaga irin wannan sabanin dole a same shi kuma irin sa baya cikin wanda ake zargi ya inganta karra amma kuma ka ki aiki da shi don ra'ayin malaminka to wannan iri ne ne ake cewa to shine ke cikin bala'i amma sabani da babu aya a illa dai fahimta ce wannan fahimtar malamwa ne wannan fahimtar malama ne babu aya akan wannan mas'alar to dole a samu wannan sabanin to irin wannan ba a zargin sa ba a zargi a wannan Eh, fahimta ko kuma a wannan sabanin wa amal ikhtilaful qaim fahum qad tabayyana lahu al-hujja min al-kitab wa sunnah wasu daga cikin su zaka ga hujja ta bayyana su da kansu sun karanta ayar ko sun karanta hadisin amma kuma sai su saba mai to kaga wannan ba hujja kinan eh ba su da dalili wa anna ayyidul madhhab al-akhar sun ga kuma hadisin ya karfa wata masaba saboda sai suke su ba za su yi aiki da shi ba saboda ya goyi bayan wata masaba bai goyi bayan masabar su ba allazi la masabu bi aratan wanda ba ba su ce ba fa yada wa saboda ka tunna bata hadisin bai goyi bayan masabar sa ba ya goyi bayan masaba wata masaba to sai bar wannan hadisin la li in ba don komai zai bar hadisin ba illa li annaha khilafa khabasabihi a wai kawai dai duniya saba masabar sa shi yasa kawai ba zai aiki da shi ba a wannan ai ba mu aiki da shi ba wa mu ba mu aiki da shi ba mu a masabon ba aiki da wannan hadisi mu a masabon ba aiki da wannan ayar to kaga wannan irin fahimtar wannan ra'ayi to shine wanda Qur'ani ke shine wanda ya karo da littafi Allah kuma shine abun zargi Allah shi kare mu fa ka'anna al-mazhaba indahu huwa al-aslu sai ya zama kamar masaba ita ce asali a wajensa don haka zaka ga mafi yawan malaman mu a hali yanzu su daga cikin su zaka ga sun maida masabar ita ce asali idan hadisi ya tabbata to za su auna wannan hadisin ne yayi daidai da masaba to za su aiki da hadisin bai daidai ba sai su aje hadisin to kaga yanzu wannan masaba ita ce asali mai hadisi ne kamata ya zama haka zaka kafa hadisi shine jagoranka idan masaba ta daidai da hadisi sai ka aiki da masabar idan masabar ba zai aiki da hadisi ba sai ka aje masabar ka bi hadisi to amma yanzu alal aka sai ake sai za idan hadisi yayi daidai da masaba to lalle ne za a aiki da wannan hadisin confirm amma idan ya zama hadisin bai daidai da a masabar ba to hadisin shine za a ajewa sai a dauki masa ba to wannan shine babban musiba au huwa ad-dinu alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko sai ka dauka cewa ma sai ka ga kamar wannan masaba ita ce ma addinin gaba daya wanda manzo Allah ya zo da shi sadaka shine da ka saba masaba za ce ka saba ma addini ana iya yakin kama gaba daya saboda ka saba masabar to wannan shine babban musibar da muke fama da ita Allah shi karimu wal masabul akhar huwa dinul akhar mansukh sai ka ga sabar da ba wannan masabar da ake kira zuwa gare ta ne a mu aiki da shi wanda bai daidai ba kuma wayannan masabobin kamar wasu addinai ne daban-daban wa akharuna minhum ala naqid min zalika wasu daga cikin malamai ko kuma takalidawa to za ka same su a sabani haka suke wato maimakon su bar hadisi ya zama shine asali in masaba ta aiki da shi yi aiki da masabar idan ba ta yi aiki daidai da shi ba a aji to sai suka yi akasi Shi ne su ko zaka ga idan hadisi ya daidai da masaba za su yi aiki idan bai ba za su aji fa innahum yarawna suna ganin hadhihi al-mazahib wayannan masabobi alama baina min al-ikhtilaf wasin tare da kasancewar abin da ke cikin masabobin sabani ko masaba ɗaya ma ka ɗauka Za ka ga sabari ne ikhtilafun tawilatun da ka same shi a masaba ɗaya ka shara'in muta'addida kamar shari'o'i ne daban-daban haka za ka kani su kamar sarra bi zalika ba'du muta'akhirihim kamar yadda wasu da cikin muta'akhirina suka bada fatawa ko kuma suka bayyana sun dauke su ma kamar wani wasu addinai ne daban-daban la haraja alal muslimi an ya'khudha min ayyiha ma sha'a ba laifi ga musulmi ya dauki duk wanda ya ga dama in ta'awilatun ne ka dauka wanda ya ma didi in taradudatun ne duka dai duk wanda ya ma dai shine zaka dauka haka suka cewa to kaga wannan babban kuskure ne kama sara bi zalika ba'd mutaakhirin la haraja ala almuslimi an ya'khudha min ayya ma sha'a wa yada'u ma sha'a yayi aiki da abun da ya ga dama cikin maganganun malamai ya aje wanda ya ga dama izil kullu shar'un domin su a fahimta soyi ai duk shari'a ce wa qad yataju haula'i wa haula'i ala baqayahu ala baka'ihim fil ikhlaf bi dhalika al hadith al batil kuma mafi yawan su hujja su dai shine wancan hadisi wanda bai inganta ba ikhlaf ummati rahama wa kathira ma saminahum da dama muka ji su yastadilluna bihi ala dhalika suna kaba hujja eh, an ka ce to malawani ya ce malawani ya ce ai ikhlaf ummati rahama ka ji zabi wanda ya madadi kawai wannan kuskure ne ba karamin kuskure ne ba ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم إن الاختلاف إنما كان رحمة li'anna fihi tun al'umma har ma suna kawo dalilin da sa, wai sabani al'umma ya zama rahama Tuna sun ce ga hadisi ikhdar ummati rahama hadisin ƙarya to sai su ce to ai dalilin da sa hakan wai don dai a ƙara ma ƙarfin zuwa aiki da hadisi sai ce ai dalilin da yasa hakan saboda sabani al'umma ai yalwatawa ne an faɗaɗa ma ba kukunta ma ba an ce wani in ya ce wani ya ce wani ya ce to sai ka diba cikin su waye fi sauki sai ka dauka kawai to kaga ikhtilafu ummati ya zama rahama kenan to wai shine abin da suke wada innal ikhtilafa inma kana rahmatan li anna fi tawsita al umma wa ma anna hadha at-ta'lil mukhalifun li sarih al-ayat wannan ta'lili da suka kawo kaga ya saba ma ayoyi al-mutaqaddima wanda sun gabata wa fahawa kalimatul aimati sabiqa kuma ya saba ma abunda maganganun magabata ya kumsa na cewa wajibi ne a bi littafi Allah faqad ja'a an-nasu an ba'dihim bi raddihi wasu daga cikin su ma sun yi raddin wannan magana. kamar Ibn al-Qasim da cikin daliban Imam Malik yana cewa samitu malikan wallaysa yaqulani fi ikhtilafi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysa kama qala nasu naji Imam Malik inji Ibn al-Qasim yana cewa Imam Malik yana cewa sabanin sabon manzo Allah ba rahama ne ba kamar yadda muka ji mutane na fada kaga shi ma ya to abin da ke cewa mutane ne ke faɗa ba hadisi ne ba mutane ke cewa wai sabanin sabai rahama ce yace to wannan magana da suke fara inji Imam Malik yake ba haka take ba to kaga da kai tsaye Imam Malik ya kore wannan magana yake cewa fihi tausi'a wai cewa akwai tausi'a dawa ba gaskiya ne ba laysa kazalika innama huwa khada'un wa sawabu Imam Malik yake cewa a'a daidai ne daya dayan kuma kuskure ne kenan duk lokacin da kaga malamai su yi sabani to akwai wanda a daidai akwai wanda ya kuskure saboda ka babu batun cewa wai tausi'a ne wai an fuɗaɗa maka an yalwata maka ka je ka dauki wanda ya ma daɗi a'a ɗayan kuskure ne ɗayan ne daidai wajibinka ka nemi waye kuskure don ka nisance shi wajibinka ne ka nemi waye daidai don ka yi aiki da shi wannan shine abin da Imam Malik ya faɗa kiran kuma idan kana son ka dibi ko kuma kaga wannan magana ta Imam Malik ka je ka ɗauki littafin ɗalibinsa babban malami na masabar malikiya ibn abdul barri jami'u bayanin ilmi ka je ka ɗauke shi ka diba za ka ga wannan bayani wakala ashabu ashabu ya faɗa kuma shi ma kansa cikin malaman masabar malikiya ne rahimahullah yana cewa su ila malikun an tambayi imamu malik amman akhadha bi hadisi haddasa husika, wanda ya ji hadisi ga wani amintacce ana ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sabon manzo Allah atarahu min zalika fi si'a shin kana ganin cewa ya samu ya samu damar yin haka tunda da yana da madogara ya samu wani amintacce ya faɗa mai ya ce sahabi wani ya ce kaza kawai sai ɗauki maganar sahabin ya aiki da ita kai tsaye tunda da wanda ya gaya mai sahabi ya ce kaza amintacce ne shin menene fatawarka game da wannan yayi daidai faqala sai imamu maliki ya ce, ba daidai ne ba wallahi hatta yusibal haqa afi yayi ko da magana ce aka ce ma mai manzo Allah ya ce kaza eh ta yi daidai da hadisi eh shikenan ba ta yi daidai ba a kar ka dauke ta eh, ga hadisi ga magana sahabi ai dole ka aje magana sahabi ka dauki hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan abu da Imam Malik ya faɗa kiran yace mal haqqu illa wahid Imam Malik yake cewa a gaskiya ai guda ce gaskiya guda ce inji Imam Malik qawlani mukhtalifani ya kuna ni sawaban jami'an ce yanzu ya za'i a ce magana guda biyu wanda suka sha karo da junansu kuma dukkanin su a ce wai daidai ne a'a ba ta yi mal haqq was sawabu illa wahid ba abinda a gaskiya abinda a daidai in ba guda ba magana guda ce kadai ita ce a daidai ita ce kuma a gaskiyar amma a ce wai magana biyu daidai ne wanda duk yayi ma daidai ka dauka a wannan kuskure ne ba daidai ne ba wannan abin da Imam Malik ya faɗa kenan rahimahullah kuma kun ga magana ta sa magana ce mai inganci magana ce mai wadda addini magana ce wadda ba yadda za a yi ya zama ba hakan ba wa qala al-muzni sahibul imam shafi'i to ba mun kare magana imam malik kuma to ga imam al-muzni shi ma wanda ke tabbata ma cewa wai ikhtilafu ummati rama sabani al-umma rama ce ba daidai ne ba mun ji imam malik ya tabbata mana ba daidai ne ba to sai kuma imam shafi'i dalibinsa imam al-muzni yake cewa وقد اختلف ikhtalafa رسول الله sallallahu alaihi عليه fa khadda بعضهم بعضا wa بعضهم في fi بعض وتعقبها wa ta'aqqabaha yace ai sabon manzo Allah كما yi sabani kuma wasu daga cikin sabon manzo Allah suka ce musu su yi kuskure inda ko duk daidai na sai ce to ato shikenan magana ka daidai na tauma daidai na suka ce a idan wani ya kawo magana wani ya kawo magana to sai wani ya ce wani ba ne ba cikin sabon manzo Allah an yi haka wa nazar ba'dhum fi aqwali babin wata aqaba wani ya kalli maganganuwa ne sai biyo su da gyara walau kana qauluhum kulluhu sawaban da ko a ce duk maganganun sa bai daidai ne indahum a wajen su lamma fa'alu zalika da basu yaka ba wa ghadiba umar ibn al-khattabi min ikhtilafi ubay ibn ka'ab wa ibn mas'ud fi salati fi thawb al umar dan khattab khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wa yayi hushi kore da gaske lokacin da ya samu cewa ubangi ibn Ka'abin sabi manzo Allah da Abdullahi dan Mas'udu sabi manzo Allah sun samu sabani a wajen sallah da tufa daya wannan na cewa ya halatta yi sallah da tufa daya wannan na cewa baya halatta idza qala Ubayyu inna salata fi thawbil wahid hasanun Jamilu, domin Ubayyu ibn Ka'ab yana cewa sallah da tufa daya abu ne mai kyau ya halatta wa qala ibn Mas'ud shi ko Abdullahi dan Mas'udu ya ce a'a innama kana zalika wa siyabu qalila cewa ya halatta a yi sallah da tufa daya lokacin da babu tufafi ne amma yanzu da Allah ya fore mana tufafi mutum daya zaka ga yana da set goma set 20 set hamsin ma yanzu bai da ka ce ka yi sallah da tufa daya wato a ce da riga daya jallabiya ko da zani daya abdullahi Amma sai fahimta sa kenan shi kuma ubayyu ibnu kab shi ko yana gani a'a daidai ne ko yanzu fa kharaja umar muqdiban umar ya fito yana hasala fa qala ikhtalafa rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzu sahabbai guda biyu sun yi sabani wannan yace ya halatta wannan yace bai halatta ba kuma dukkanin sabban manzo Allah da kuma bayan ma sabban manzo Allah manya manya mimman yunzar ilayhi wa yu'khadhu anhu cikin inda ana saurarin maganar su kuma ana karba maganar su wa qad sadaqa ubay yace ubay ya gaskiya lalle ne ana sallah da tufa guda ko yanzu ko da tufafin sun samu yanzu ya halatta tunda inda bai halatta ba ai da manzo Allah ya gaya mana bai amma tunda muka ga manzo Allah ya halatta mu ana yi kuma ai manzo Allah Allah ya sanar da shi nan gaba Allah zai bude duniya a samu tuwahi da yawa me yasa bai ga mana cewa to yanzu ya halatta mu yi sallah da tuwa daya amma a nan gaba ba halatta bai ga mana gaba saboda kai ya halatta ubayyi shine daidai Abdullahi bin Mas'ud shi yake kuskure walam ya ala ibnu Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud bai daidai ba bai bai dauke wato amsar da daidai ba kaga kenan yanzu nan Umar ya ce mi ya ce ubai yayi daidai Abdullahi dan Mas'ud yayi daidai ba ashe sabon manzo Allah suna iya sabani in suka yi sabani guda daidai guda ba daidai ba wannan fahimta ce ta dukkan sabon manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abinda eh, ya ambata kenan walakinni la asma'u ahadan yakhtalifu fihi ba'da maqami hadha illa fa'altu bihi kaza wa kaza amma daga nan sai ah, imam ah, Umar ibn Khattab yake cewa to daga yau na yanke wannan jayayya kar in sake ji wani daga cikin sabon manzo Allah suna jayayya wane ce kaza wane kar in sake ji haka ashe a wajen sa sabani ba rama ce ba har yace in ma mutun ya kuskure aka kawo min sabani wane ya ce kaza wane wallahi zan mai kaza zan mai kaza in ji Umar to kaga wannan duka yana nuna mana su magabata ba su yi da sabani ba cewa sabani al'umma rama ce ba su yi da wannan ba sannan sun yi da cewa lalle idan aka samu sabani ɗaya ne a gaskiyan ɗayan ba daidai ne ba kuma wajibinka ne ka nemi waye gaskiyan don kai aiki da shi waye ba gaskiyan ba sai ka aje shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a darasin mu na gaba da yarda Allah za mu zo mu ɗora a kan wa'annan maganganun da yake mukaddimar tashi har yanzu bata kare ba amma ta kusan karewa insha Allah za mu shiga littafi ka kan idan muka kare wannan mukaddima abuna makaranta daidai Allah shi da lada kuskuri kuma Allah shi ya yi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik